Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lasariya na yau talata 21 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba ya goma makeri ne tare da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kadun labarai. To baba shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi yau talata kan mahimmancin yin rigakafin COVID-19 da kuma bayyana sabbin matakan da gwamnatinsa take ɗauka na shawo kan annobar. an sami wani mutum a jihar texas da ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da sabon nau'in corona omicron nau'in cutar da aka fi kamuwa da ishi yanzu haka a nan amurka ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin kabil a afghanistan yau talata suna neman amurka ta saki afganistan afghanistan da ta sawa takunkumi kadun labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewar rundunar 'yan sandan najeriya ta mika wa hukumar kula da ayyukan 'yan sanda rahoton binciken da ta yi akan abba kyari yana da iko ya yi kariya ya gabatar da hujjojin da yake da su na kariya idan ba a same shi ya aikata laifi ba babu matsala ko kuma abin kwankwanto a kan cewa a ce bai aikata din ba a jamhuriyar niger kuma a jiya ne aka yi bikin kaddamar da ayyukan wata kungiyar yaƙi da talauci a hukumance a ci gaba da neman hanyoyin samarwa jama'a sassaucin rayuwa muna taimakon mata muna taimakon yara muna taimakon wanda ba su da aure su samu su shiga gidajen su na aure muna ba su hannun jari muna ba su motoci taxi mata wanda za su samu fesiman su samu su taimaki kansu da kansu muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda baballe zai gabatar sai kuma ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi yau talata kan mahimmancin yin rigakafin COVID-19 da kuma bayyana sabbin matakan da gwamnatinsa take ɗauka na shawo kan annobar. ganin yadda adadin waɗanda suke kamuwa da cutar corona ya ruba abin da aka gani watanni biyu da suka shige yayin da silisin waɗanda suka kamu da cutar suke ɗauke da nau'in omicron fada white house ta ce kafin jawabin biden zai sanar da kakkafa ɗakunan tafi da gidanka inda za a rika yin allurar rigakafi da kuma sabbin wuraren da za a rika gwajin cuta a wurare da dama na ƙasar yayin da za a kuma raba na'urar gwajin cutar a gida miliyan 500 daga watan janairu sabon tsarin ya hada da taimakawa a kula da waɗanda suka kamu da cutar corona da muhimman kayan jinya da suka hada da na'urar lumfashi da takunkumi da safar kariya domin kare ma'aikatan jinya gwamnatin tarayya za ta kuma ƙara yawan ma'aikata da faɗaɗa aiki a asibitai ta kuma tura sojoji jami'an aikin jinya zuwa asibitai bisa ga cewa fada ta white house sakatariyar harkokin 'yan jarida ta fada white house jan saki ta shaida wa manema labarai jiya litinin cewa jawabin na shugaba biden zai ta'allaka ne kan rigakafin covid-19 da hukumar kare cututtuka masu yaduwa ta amurka ta ce ita ce hanya mafi inganci ta kare mutane daga fama da zafin cutar da kuma mutuwa. bisa ga cewa hukumar cdc amurkawa miliyan 204 sun kammala samun rigakafi yayin da miliyan 61 suka kuma karbi allurar rigakafin da ke kara kaifin rigakafi a halin da ake ciki kuma wani mutum a jihar texas ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da nau'in corona omicron nau'in cutar da aka fi kamuwa da shi yanzu haka a amurka jami'an kiwon lafiya a karamar hukumar harris sun ce mutumin dan shekaru hamsin bai yi rigakafi ba kuma yana fama da waɗansu cututtuka da suka jefa shi cikin hatsarin tsanantar cutar hukumar cdc ta faɗa jiya litinin cewa nau'in omicron ne kashi saba'in da uku cikin ɗari na sabbin kamuwa da ake yi a amurka da kuma ya ƙara adadin masu kamuwa da cutar zuwa kashi shida cikin ɗari daga adadin da aka samu makon da ya shige. Yadda nau'in kwayar cutar corona na Omicron yake yaduwa kamar wutar daji ya sa hukumomi a Amurka suka sake ginda sabbin sharuɗa da kuma ƙaƙaba sabbin takunkumi. To madalla, kafin mu kawo muku labaran da muke ɗauke da su, watanni biyar bayan zargi da aka yi wa kwamandan 'yan sanda Abba Kyari rundunar 'yan sandan kasar ta mika wa hukumar kula da ayyukan 'yan sanda rahoton bincike da ta yi akan jami'in nata to ko yanzu menene abin yi ga dai rahoton hassan mai na kai kaina da aiko mana tun da farko dai rundunar 'yan sandan najeriya ta kafa wani kwamitin bincike irin na cikin gida A don binciko ainihin gaskiyar lamari akan zargin da ake wa jarumin ɗan sanda Abba a akan alakarsa da Abbas Raymond da aka fi sani da Hush Poppy. Kartagin ɗan damfara nan na ƙasa da ƙasa da a halin yanzu ke fuskantar shari'a a Amurka. Duk kuma kafin wannan sai da hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya ta dakatar da Abba Kyarin daga bakin aiki. Bisa shawarar Sofeta jihar na 'yan sandan ƙasar Usman Alkali Baba. don baiwa kwamitin bincike kyakkyawan yanayin gudanar da binciken. A dai wannan mako ne rundunar 'yan sandan Najeriya ta miƙa wa hukumar kula da aikin 'yan sandan Najeriya sakamakon bincike da ta yi akan Abba Kiyarin. Duk kuma kokarin da na yi daga jiya zuwa yau domin jin ta bakin hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya bai nasara ba. To sai dai kuma wani babban jami'a hukumar ya shaida min cewar lallai kam sun karbi sakamakon bincike daga hedikwatar 'yan sandan Najeriya amma kuma ba zai ce uffan a kai ba. To yanzu menene abin yi? tambayar kenan da na yawa lauyan tsarin mulki kuma dan gwagwarmaya barista yakubu sale bawa da tun da farko suka yi ta bibiyar wannan al'amari idan an kama shi da laifi kenan ko kuma ana ganin cewa akwai wani abin da muke kira prima facie case wato akwai case da zai ansa to sai a yi wannan da farko za su ɗauki mataki a matsayinsu na hukumar 'yan sanda disciplinary action a kan shi idan aka yi wannan kuma akwai kes da zai ansa na a kotu sai kuma a kara matsar da shi zuwa kotu yana da iko ya yi kariya ya gabatar da hujjojin da yake da su na kariya idan ba a same shi ya aikata laifi ba babu matsala ko kuma abin kwankwanto a kan cewa a ce bai aikata din ba kuma a wanke shi daga zargin da ake masa duba da irin lokacin da rundunar 'yan sandan najeriya ta ɗauka na fiye da watanni biyar kafin ta mika rahoto akan wannan batu a cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun najeriya malam nasiru din abu ne da ka iya sanya ya gwiwa daukan wannan wata biyar da ya da mako uku daga lokacin da aka danko wannan rahoto aka ka najeriya shi kansa wato wani abu ne da zai jawo wato mutane su shakkun abubuwan da za su fito daga cikin wannan rahoto domin za a yi ta ganin menene ya ja har aka kai wannan tsawon lokaci su dai hukumomin amurka sun ce sun yi shekara uku kuma suna bin mutanen nan suna tattara bayanai a kansu wanda ka ga yawancin aikin da 'yan sandan za su yi an riga an musu. Lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salibawa ya ce a matsayin su na 'yan gwagwarmaya. Muradin mu shine a yi ma 'yan Najeriya adalci a yi masu gaske. Abba ka kan kanshi a tsaya a yi mai adalci a yi mai gaskiya a bi abin da doka ta ce. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kuma da la'agaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin Kabul a Afghanistan yau Talata suna neman Amurka ta saki ƙaddarorin Afghanistan da ta sa wa takunkumi. Masu zanga-zangan sun taru a kofar ofishin jakadancin Amurka suna rera taken kin jinin Amurka dauke da kwalaye da ke cewa a ba mu kuɗinmu da aka hana mu taɓawa a bar mu ci abinci waɗansu cibiyoyin kasuwanci kuma sun gudanar da tasa zanga-zanga suna kira ga washington ta cire takunkumin da ta ƙaƙaba kan asusun ajiyar ƙasar da ke ƙarƙashin ƙasashen waje bisa ga cewarsu al'umma afghanistan ne suke ɗanɗana kuɗa su da wannan takunkumi waɗanda suka shirya zanga-zanga sun rarraba takardun buɗaɗɗiyar wasiƙa da suka rubuta wa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken inda suka bayyana cewa gwamnati da kasashen yammacin ke marawa baya wadda ta ruguje ta bar bashin dala miliyan 600 na ayyukan kwangila da aka gudanar da ba a biya ba ƙarƙashin ayyukan kwangila da kasashen duniya ke ɗaukan nauyi. Washington ta toshe kafar da Kabul za ta iya taɓa sama da dala miliyan 9 da ke asusun ajiya Amurka nan da nan bayan kwace mulkin da mayakan taliban masu tsatsauran ra'ayin addinin islama suka yi a tsakiyar watan agusta toshe kafar samun kuɗin da kuma takunkumin ƙasa da ƙasa da aka wa afghanistan ya sa tattalin ƙasar ta afghanistan da ke dogaro ga tallafi da ake samu daga ƙasashen duniya na tsawon shekaru 20 ya kusa faɗuwa ƙasa warwas. daga ƙarshe ƙasar japan ta rataye waɗansu fursunoni uku yau talata aiwatar da hukuncin kisa na farko cikin shekaru biyu a daidai lokacin da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na human rights suke kushewa yadda ƙasar ke amfani da hukuncin kisa an sami ɗaya daga cikin mutanen uku da aka rataye yusutaka fushijiro da laifin kashe mutane da cinna waɗansu wuta a shekara ta 2004 yayin da aka samu biyun da laifin kashe wani ma'aikacin gidan wani wasa a shekara ta dubu biyu da uku ana aiwatar da hukuncin kisa cikin matukar siri a ƙasar japan inda ba a shaidawa fursunonin makomarsu sai ranar da za a rataye su tun shekara ta dubu biyu da bakwai japan ta fara bayyana sunayen mutanen da za a kashe da kuma laifukan da suka aikata sai dai har yanzu ba a samun cikakken bayani. madalla a gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar niger kuma a jiya ne aka yi bukin kaddamar da ayyukan wata kungiyar yaƙi da talauci a hukumance a ci gaba da neman hanyoyin samarwa jama'a sassaucin rayuwa a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Mumuni Barba ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kyawawan sakamakon da aka samu a tsawon shekara guda na gudanar da ayyukan taimakon jama'a ya sa shugabannin kungiyar ONG gwamnati ya shirya zama na musamman domin ƙara jan damarar aikin da suka sa gaba wato yaƙi da talauci. hajiya jamila haruna na daga cikin jagororin wannan yunkuri muna taimakon mata muna taimakon yara muna taimakon wanda ba su da aure su samu su shiga gidajen su na aure muna ba su hannun jari muna ba su motoci taxi mata wanda za su samu fesiman su samu su taimaki kansu da kansu in na ce yau zan saya in zazzana ma abinda ONG ya yi kamar taimako wallahi abin suna da yawa domin ONG gwamni ya kai inda ko rasuwa kai kana cikin ONG za a ba iyalanka ɗaruruwan mutane da suka hada da mata da matasa ne ke kunshi cikin wannan kungiya wacce kan samun kudaden shigarta daga wani tsarin adashe inda a kowane wata ake tallafawa mambobinta da abubuwan alheri har ila yau ga hajiya jamila muna da taimakon da ake muna ta sama amma namu na kan tukuna tun da aka ce wanda zai baka kifi kullum gara ya koya eh, maka yadda ake a samu to shi yasa mu da kanmu muka yi initiative da za mu kotize muna wani abu da ake ce tontin kama adashe duk sati biyu zuwa sati biyu duk mambur guda yana kotize 7,500 a cikin wata sau biyu ake yi yanzu muna so abin da muke yi a da mu kara fiye da haka saboda aiki in ka riga ka sa kanka a ciki so kake kullum a ce eh, yau ya fi jiya gobe kuma zai fi yau girman gurin da aka sa gaba ta hanyar wannan kungiya ya sa shugabanninta haɗa gwiwa da wasu 'yan nishar mazauna ƙasashen waje waɗanda ke bada tasu gudunmuwa don ciyar da al'umma gaba inda tuni ong gwamnati ta buɗe wata makaranta domin mata masu sha'awar koyon sana'o'in hannu kamar yadda rabi zakari ta shaida mana kungiya ce wadda ta buɗe ekol tana nan saboda a koya ma mata masu zaman banza da wanda su yi karatu mai nisa ba aiki wani irin ayyuka akwai salon da kwafir akwai dumki akwai sabululluka akwai duka makamancin haka ga mata masu rauni karatu ita wannan kungiyar take taimako har 'yan kasashen waje suna cikin wannan kungiya saboda akwai 'yan amerika akwai 'yan saudi arabia akwai 'yan ƙasa daban-daban wanda suke cikin wannan kungiya. Gwamnan Yamai Udu Ambuka wanda ya jagoranci bikin kaddamar da ayyukan kungiyar gwamnati ya jinjina wa mutumin da ya kirkiro da wannan tsari na yaƙi da talauci a kungiyance wato Alhaji Baban Nasir. Yana mai cewa abin ya yi daidai da gurin da gwamnatin jamhuriya ta bakwai ta sa gaba ma'ana kawo ƙarshen zaman kashe wando musamman a wajen mata da matasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaimun Muni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma barin koma gefe baban lai gabatar da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A ci gaba da kawo muku bitar ƙarshen shekara da wasu shirye-shiryen noma tushen arziki da muka kawo muku a watan Yuli a jamhuriyar Nijar masu sarrafa kayan noma da kiyo suka gudanar da taro domin tsayar da shawarwarin da za su gabatar a taron hukumar abinci na birnin Roma. a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa a kowane watan Satumba. Da ake gudanarwa a kowane watan Satumba a birnin New York na ƙasa Amurka. Wakilin Mayamai sila Mini Barma ya tattauna mana da wata ma'aikaciya a kungiyar Agric for Peace inda ta fara gabatar da kanta kamar haka. Sana Zainab Hamani. ina aiki ƙarƙashin ƙungiyar agri-focus agri-focus kuma ita ce ƙungiya wadda ke aiki da manoma da makiyaya tana taimaka musu waɗanda ke sarrafa abinci na noma da kiwo don su samu su bunƙasar da aiki da suke yi kuma hallau su kokarta su samar ma 'yan eh, nijar abinci mai inganci da za su ci kuma da bai da lahari kawai ga kasu baje koli da muke yi yau kuma anarta kamar nan zuwa nan da wata uku cikin watan da ake can ma watan september akwai wani taro da za a yi ta majalisar ɗinkin duniya da za a yi to cikin wannan fannin kowace ƙasa ya kamata ta yi wannan irin taro taro ne na muhawara da za a yi a yi zanta a ga wani irin matsaloli manoma da makiya suke fuskanta ta fannin noma ta fannin kuma aje abinci ma'ajiya ta fannin sarrafa abinci ta fannin saye da sayarwa wani matsaloli ne suke fuskanta matsaloli ne suke fuskanta kuma kaka za a yi a samu a samu musu mahurta to cikin wannan fannin ne za a tattauna bayan wannan kaso baje koli ta kwana uku ana tattauna kwana biyu cikin tattauna ne ni ce za a hudo da wannan matsalolin da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samu a bunkasa arzikin noma da a kiwo kenan aka yi wani aiki sakamakon aiki na shi za a kaiwa cikin wannan wannan taro na majalisar jinkin duniya don a samu a samu mahita dangane da matsalolin nan kuma da hanyoyin da aka zana aka ce su ya kamata a bidan a samu mahuta kenan an aka samu wannan mahuta a takaice kamar kasa kamar tamu ta Nijar da ake eh, a kwatance wajen mutane a tamanin bisa kan 100 suna aikin noma bai kamata a ce cikin aikin noma nan ba mu iya ci da kanmu ya kamata a ce wannan taro ya samu mana mahuta mun samu mun zo mun yi aiki da wannan matan mahuta kuma manomanmu da mu kwallo masu aiki cikin wannan eh, fanni cikin wannan tsarka mai daraja kamar daga noma har zuwa sai da sai da haga maci wanda ke cin abincin an samu musu mahuta sai mu ci da kanmu hallo har ma mu ci da wasu kasashe abincin mu yayi suna kuma ya ta cikin kasashen da waje to madam um, waɗanne irin matsaloli ne ke damun fannin noma da kiwo a nan jamhuriyar Nijar? To, matsalolin wasu na da dama. suna da dama a takaice mun san yanzu cikin zamanin wanga na sauyin na yanayi mun san da akwai matsaloli da dama akwai ruwa da ke zowa ya cinye gonaki kenan manoma ba su da abinci kenan a matsalar karamcin abinci har ila yau kuma gonakin mahallau ba kowanne ke iya bada albarka abinci yau kasashe sun gaji ya kamata hallau su ma a samu abin kasar da su hallau fannin kiwo dabbobi suna nan suna son abinci suna son tattali ya kamata hanyoyi na aduba su halo kuma akwai kayan noma kayan aiki wasu um, mashin tahuna da sauransu dai masu iya taimaka musu su samu su bunƙasar da aikinsu dai kamata a basu yau duniya ta ci gaba akwai abubuwa da dama da aka sarrafa ta fannin da masana suka hoto da su da ya kamata a yi aiki da su a ba manoma su a ba masu sarrafa abinci don su samu su aiki da su su ci gaba da su kuma hal ila mun san ta fannin kasuwa mun san hanyoyi ba su da ba su da kyau mun san in ka tsoki abincin ka za ka kai shi wata kasa ko cikin wata jiha kai kafin bi kwana uku ka sha wahala in abinci mai bace ne kamar nono noman rani kaga sai ya bace ya lalace maimakon a ci riba sai a bi asara to yana ya kamata duk hanyoyin nan a bi su a samu mahuta a kawo musu wa'annan sababbin abubuwa da aka bunkaso da su don su ma su yi aiki da su su unhwana su unhwani kasar su don arzikin kasar mu ya ci gaba wato dai anan kina nufin ya kamata a ce kasashe irin su nijar sun mai da al'amura na noman gargajiya share daya sun rungumi kayan aiki irin na zamani a takaice ba a ce a bar na gargajiya ba ce a shi sam sam amma an san karhin ba ɗaya bane tun da yau in kana aiki da kayan aikin gargajiya kana samu iyakacin amfani da zaka samu amma ba zai yi yawa bisa ga kan in yi aiki da na zamani na da aiki ba a ce a bar su sansan bai yiwa bai yiwa a bar su tun hal in wani yana da eh, halin samun shi wani bai da kuma hal ila yau inda za a aiki da su ba ko ina za a iya aiki da su ba wani inda ake iya aiki da su kin shine nike nihi a kama kama ayi yanda ake sha fanni biyu biyu akwai na gargajiyar da ake yi hallau sabon a wannan sanayi da aka hoto da ita ta fannin noma da kiwo su ma a basu su hallau shi su jaraba su yi da shi kenan in ba haka na ai aka ce a hannu biyu ke wanke juna kenan aka hada sanayyar biyu sai a ci gaba hai abin gas hal ila abincin da aka sarrafa an sa ana samun matsaloli da dama yau in aka sarrafa abinci ya kamata ka samu kwalin da zaka sa shi dan ya shima kasa mu ba a yi shi masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu Don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakuwar tamu da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. madalla a gaishe ka. gustaban.

mu na farko ya fito daga aisha matar usaini dan wuce karasuwa jihar yobe ta ce salam voa hausa da allah ku bani dama daga ja hankalin al'ummar fulani da kabilun tibi da ke jihar nasarawa ya kamata ku zauna da junan ku lafiya amma kai wa juna hare-hare suna kashe juna wannan san ba daidai ba ne saboda abin da zaman lafiya bai kawo shi ba to tashin hankali ma ba zai kawo shi ba sako na gaba ya fito ne daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa kin sa hannu akan dokar zaɓe da shugaba buhari ya yi hakan bai zo mana da mamaki ba domin demokuraɗiyya a najeriya babu ita a zahiri sai a baƙi ne sako na gaba ya fito ne daga mahmudu salu kauran na moda zamfara shi ma cewa yake yi matakin kin sanya hannu ga sabuwar dokar zaɓe da za ta bayar da damar gudanar da zaɓen fitar da gwani da shugaba buhari ya yi san bai zo da mamaki ba ganin yadda gwamnoni musamman na jam'iyyar apc mai mulki suke matukar adawa da wannan doka muna kira ga 'yan majalisun dokoki na ƙasa kada su karaya su jajirce wajen yin amfani da hanyoyi da doka ta amince da su wajen tabbatar da wannan dokar sako na gaba ya fito ne daga alihu muhammad dan fulani maradawa jihar zamfara ya ce salam voa hausa hakika tsananta kaiwa 'yan bindiga hare-hare da sojojin najeriya ke yi a yankunan jihar sokoto da zamfara hakan ya yi daidai da fatan za su ci gaba da gashi har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi wannan sako na cewa fatan alheri gare ku sashen hausa da murya amurka da allah ku bani dama na jajinta wa al'umman jihar nasarawa a najeriya bisa asarar rayuka da aka yi fiye da mutum arba'in wanda wasu mahara suka yi musu kisan gilla ba gaira ba dalili da fatan allah gafarta musu ya ba wa iyalansu hakuri amin daga mansur almugumal sakonmu na karshe cewa yake tambaya ga gwamnatin kasar mu shin me yasa ake kashe mu me muka yi duk abin da kuka ce mu yi muna yi amma kullum ana kashe mu ba abin da ya shafe ku kun ce mu zaɓe ku mun yi kun ki mana abin da za mu samu sauki mun yi shiru an sa mana doka mun bi muna shan tsadar rayuwa mun karba sannan yanzu kuma ana kashe mu kun yi shiru wai me muka yi ne dan Allah shin kun ɗauki talaka a matsayin wanda za ku sa ya zaɓe ku kawai ku bashi sabulu da ledar taliya ko kuma kuɗin da ba zai ciyar da shi na kwana ɗaya ba to ya isa haka gaskiya domin tura ta kai bango daga haruna boda in kaibo ramar hukumar kafin hausa jihar jigawa. to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Yanzu kuma ga alheri ta dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai jawabi yau talata kan mahimmancin yin rigakafin COVID-19 da kuma bayyana sabbin matakan da gwamnatin gwamnatinsa take dauka na shawo kan annobar. Ganin yadda adadin waɗanda suke kamuwa da cutar corona ya ruba abin da aka gani watanni biyu da suka shige. yayin da silisin waɗanda suka kamu da cutar suke ɗauke da nau'in omicron wani mutum a jihar texas ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da nau'in corona omicron nau'in cutar da aka fi kamuwa da shi yanzu haka a amurka jami'an kiwon lafiya a karamar hukumar harris sun ce mutumin ɗan shekaru hamsin bai yi rigakafi ba kuma yana fama da waɗansu cututtuka da suka jefa shi cikin hatsarin tsanantar cutar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin Kabul a Afghanistan yau talata suna neman Amurka ta saki ƙaddarorin Afghanistan da ta sa wa takunkumi. Masu zanga-zangan sun taru a kofar ofishin jakadancin Amurka suna rera taken kin jinin Amurka ɗauke da kwalaye da ke cewa a ba mu kuɗinmu da aka hana mu taɓawa, a bar mu ci abinci. waɗansu cibiyoyin kasuwanci kuma sun gudanar da tasa zanga zanga suna kira ga washington ta cire takunkumin da ta kakaba kan asusun ajiyar ƙasar da ke ƙarƙashin ƙasashen waje bisa ga su al'umma afghanistan ne suke ɗanɗana kuɗa su da wannan takunkumi masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi abubuwan najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi ke na agogon gada da gmt za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman alheri grace abdu da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lizard gresham da ta haɗa mana sauti sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum